Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar ka iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma dai sarfil hashin gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi gargaɗin ɗaukar mataki akan duk wani da aka samu da kalaman ɓatancin da ka iya tayar da zaune tsaye a ƙasa. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawan Arewa. amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. An bai wa hammata iska yau Asabar a wurin wani gangami na turawa jar fata masu fifita jinsin turawa da kuma 'yan zanga-zangar da suka fito yin adawa da wannan gangamin a jihar Virginia da ke makwabtaka da nan gundumar Columbia. hotunan bidiyo na wannan aron gama sun nuna turawa 'yan wariyar launin fata dauke da garkuwa da kulakai suna musanyar bugu da masu adawa da su su ma dai dauke da nasu kulakai da garkuwa lokacin wannan maci da aka yi a birnin charlottesville an yi ta baiwa hammata iska kafin 'yan sanda su kutsa cikin lamarin inda suka bayyana wannan gangami a zaman taro na haramun suka kuma fara koran mutane daga wurin gwamna terry mcauliffe na jihar virginia ya faɗa a shafinsa na twitter cewar ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin domin hukuma ta samu sukunin takalar wannan tashin hankali a wurin gangamin na turawa 'yan waren launin fata tun da fari gwamnan na virginia ya gargaɗi mutane da su kaucewa zuwa harabar jami'ar virginia inda 'yan ra'ayin ware launin fata suka shirya gudanar da wannan gangami wanda aka lakaba wa suna gangamin haɗa kan masu ra'ayin riƙau a jiya da daddare ma sai da aka gwabza tsakanin wasu turawa 'yan ware launin fata da ke dauke da fitilu da wasu masu adawa da wannan akida tasu waɗanda su ma suka fito. An harbe mutane tara da kuma wata ƙaramar yarinya har lahira a ƙasar Kenya, yayin da tarzoma ta ƙara tsanani a wasu tungayen 'yan adawa. Bayan da a Juma'a aka ayyana shugaba Uhuru Kenyatta a zaman wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa. Wani jami'in ɗakin ajiye garwaki na asibiti wanda baya so a ambaci sunansa ya ce an kai garwaki tara da ke ɗauke da raunuka na harbin bindiga zuwa ɗakin ajiye garawakinsu a Nairobi babban birnin ƙasar daga wata unguwa mai suna Matare inda madugun adawa Raila Odinga yake da ƙarfi. Wani jami'in tsaron da shi ma baya son a ambaci sunansa ya faɗa kamfanin dillancin labaran Reuters cewar an kai gawarwakin. Wani mazaunin unguwar ta Matare Wycliffe Mokaya ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewar wani harsashi ya ratso kan barandar gidansa ya kashe ɗiyarsa mai shekaru tara da haihuwa lokacin da take wasa da wasu ƙawayenta abubuwan da suka wakana waɗannan wuraren sun sha bamban baki ɗaya da irin abubuwan da suka faru a yankunan da shugaba kenyatta ke da goyon baya inda magoya bayansa suka bazu kan tituna cikin annashuwa suna busa sarewa suna karkaɗa tuta domin murnar sakamakon zaben labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Kafofin yada labaran gwamnati a haɗaɗɗiyar daular larabawa sun ce sojojin daular su hudu sun mutu a lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya fada a ƙasar Yemen. Kamfanin dillancin labaran WAM ya faɗa yau Asabar cewa sojojin suna daga cikin wata rundunar da Saudiya take jagoranci da ke yakar 'yan tawaye 'yan masabin shi a ƙasar Yemen. Kamfanin dillancin labaran na WAM ya ce jirgin ya faɗi a lardin Shabwa na kudancin ƙasar inda jiragen yakin Amurka suke kai farmaki kan 'yan ƙungiyar Alka'ida na wannan ƙasar. A daidai wannan lokaci a kowace shekara aka saba ganin 'yan mitsi-mitsin taurari masu wutsiya a daidai lokacin da doron duniyar bil'adama ke shigewa ta cikin burbuɗin ƙurar wani gabjejen curin dutse da kuma ƙanƙara mai yawo a samaniya da ake kira swift turtle to sai dai kuma wannan lamarin na bana yana zuwa kimanin mako guda kacal kafin ga garimin husufin rana da za a yi ran talata ta sama wato nan da kwana tara za a iya ganin ɗaruruwan waɗannan 'yan mitsi taurari masu wutsiya da ke faruwa kowace shekara a watannin yuli ko agusta daga ko'ina a faɗin duniya masana taurari da samaniya suka ce a cikin daren yau asabar zuwa asibahin gobe lahadi za a fi ganin waɗannan 'yan mitsi-mitsin taurari masu wutsiya ko da yake a bana zai wuya a gansu sosai saboda lamarin zai wakana yayin da ake tsakiyar wata wato lokacin da wata ya fi haske. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara amfani da kafafen yada labarai wajen yi wa 'yan ƙasa nasiha da gargaɗi musamman masu yin kalaman ɓatanci da musgunawa mutane. Daga birnin tarayya Abuja, ga wakilin murya Amurka Madina Dauda da ƙarin bayani. Cikin watannin baya aka fara samun bullar kalaman ɓatinci da yanzu ya sa gwamnatin tarayya da wasu hukumominta suka tashi tsaye domin yayyafa ruwa na kwantar da ƙura da muƙaddashin shugaban ƙasa Profesa Yemi Oshibajo da ministan yada labarai da na harkokin cikin gida ya zuwa manyan daraktocin hukumar kula da gidajen yada labarai da kuma ta wayar da kan al'umma duk sun tashi tsaye akan sha'anin kalaman ɓatinci. al'amarin da a yanzu yake cin karensa babu babbaka. Wannan al'amari babu shakka ya zama kadangaren bakin tulu. To kowane mataki gwamnatin tarayya take tunanin ɗauka? Tambayar kenan da na yi wa ministan harkokin cikin gida janar Abdulrahman Dambazo mai murabus. Musabbabin matakan da za mu ɗauka ne muka so ma yanzu. Duk wanda muka samu yana kawo wannan kalaman na ɓatanci ko na waƙoƙi ko wanda nema aka faɗi a taro ko dai wani irin kalamai kowane iri in dai kalamai ne na ɓatanci kalamai ne na jawo fitina kalamai ne na kawo tashin hankali kalamai ne wanda za su ingiza jama'a na yaƙi na meye kalaman na fito bullo da fitina to gaskiya za a ɗau mataki mai tsanani a kan shi kuma za a gurfanar da shi a gaban alkali ba wai babu shari'a ba ne a kai akwai gwamnati ba koshe take son wai a kama wani ya yi laifi kuma kowa yana son a zauna lafiya don babu zaman lafiya ma ai ba za a samu inganci na rayuwa ba a ƙasa. Kasancewar alƙiblar da wannan kalamai na ɓatunci suka ɗauka, ganowa da kuma cafke masu laifin ita ce babban magana. Dr. Garba Abadi shine daraktan hukumar wayar da kan al'umma ya ce suna da matakan da za su ɗauka a kan haka. Gwamnati tana da hanyoyi da yawa da za ta binciko asalin da kuma manufofin da suka haifar da wannan abin kuma gwamnati ta yi nisa wajen tuttuɓo asalin waɗannan kafofi inda kalmomin nan na ɓatanci da cin zarafi suke fitowa kuma ta ɗauki matakai da yawa na tabbatar akan cewa waɗannan mutane da ba su nufin ƙasar na alkhairi wani samu cin burinsu ba. Wannan batu na kalaman ɓatinci yanzu haka ya sanya ma'aikatar cikin gida shirya ƙudurin doka domin ta aike majalisar ƙasa a ƙoƙarin kawo ƙarshen su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. haɗa yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini a gai da madina yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirin tsintsiya maɗaurin ɗaya da jimai ali za ta kawo mana tsintsiya maɗaurin ɗaya. masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum jummai ali ce daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin to kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba rundunar sojan najeriya ta yi zargin cewa wasu iyaye da kansu suke baiwa 'yan kungiyar boko haram 'ya'yansu domin a yi amfani da su wajen kai har haren ƙunar baƙin wake. A saboda haka ne muke ganin yana da muhimmanci mu sake jaddada muhimmancin baiwa yara tarbiyyar da ya kamata, kamar yadda muka taɓa gabatarwa a wannan fili kamar haka. sunana charity kande garba ni ne north east co coordinator na interfaith mediation center north east region gaskiya a zamanin da muka samu kanmu yanzu matasa suna da rashin tarbiyya sosai matakan da nake gani da ya kamata iyaye su ɗauka shine a nuna ma yaro tun daga farko a gida domin tarbiyya daga gida ya kamata yaro ya fara samu kuma tarbiyyan nan ba sai an bari yaro ya girma ya kai a ce shekara goma sha kafin nuna masa tarbiyya ba tun yaro ya san hagu da daman shi musamman kamar a ce shekara hudu zuwa biyar haka ya kamata a nuna ma yaro girmama na gaban shi sannan kuma idan yara sun girma kamar sun kai irin shekara sha biyar zuwa ishirin nan kaga lokacin balaga lokacin sha'ani suna da wuya abun da iyaye ya kamata su yi shine janye jiki daga jikin yaran nan ba ya kamata iyaye su jawo yaran nan kusa da su su mai da yaran nan abokanan su domin me za su yi abokai a waje to abokanan su na wajen nan kuma za su iya su sa su abubuwan da bai kamata ba amma idan iyaye sun sa ƴaƴan su sun zama abokanan su za su iya su musu magana su ji za su iya kawo musu maganganu da suka samu a waje za su ga musu a'a wannan bai kamata ba wannan ba daidai ba amma idan baka yi aboki da yaron ka ba baka san me yake a waje ba ba za ka san yadda za ka tabbatar da shi sunana hurairar muhammad abin da iyaye ya kamata su yi shine su san dawa dawa yaran su suke fita da su wa inne ne abokanayen yaran su ina suke zuwa sannan su sa lokaci idan karfe tara yayi Dan ka bai dawo gida ba ko ka bai dawo gida ba to ka nema ka tambayi dalili me yasa bai dawo gida ba sannan kuma su san makarantar da za su sa yaran su don akwai makarantu da yawa da ba su da tarbiyya a cikin makarantar malaman in ba su koyawa yaran tarbiyya kuma akwai 'yan iska da suke shiga cikin makarantar su ba ɗalibai ba sannan su je suna bata ɗaliban wasu makarantar so duk ida iran wa'innan ya kamata iyaye su je su dubi menene su dinga monitoring activities na yaran su a makaranta ta farko iyaye su ya kamata su ji tsoron Allah su san amana ne na ubangiji yaro in ya baka ya baka haihuwa albarka ne da ni'ima nasa ya hana wani kuma haka ya so ya zamana dole ne a tarbiyyatar da yaran nan ta hanyar da ya kamata misali a sa su makaranta ta addini a fahimtar da su menene addini menene illansa ga tarzoma ya ya kamata yaro ya girma sannan kuma a isar da su cewa su dinnan fa zuwa wani lokaci za su kasance iyaye na wasu na dai kenan na biyu akwai bukata a sa yara ilimin boko boko Taimakon nan shine zai wanzar da su zamantakewa da al'umma. Kama daga aji ɗaya na primary school mu'amala ne da jama'a da nuna hakuri. Yaro wadda kai ka girme shi shekaru amma ya fi ka azuzuwa zai ladabtar da kai bayan da ka iya. To na ake fara tarbiyya. Sannan a hankali sannan a hankali. Har yaro in ya kare karatunsa ya sami ko da jami'a ne ko makamancin haka ya riga ya san mu'amala da jama'a. Karantu zamani ya karantar da shi hakuri. Ya karantar da shi hanyar da zai bi ya zanna lafiya da iyayensa da duk wani jama'a zuwa gaba har ya zo ya aure shi ma ya zama uban wani. Hajja dawowa Buba na mace yana da kyau in ta tafi ba kwa tare addu'a ka shine babba sannan kuma ya na mace ta zama abu kawarka ke uwa ya na mace nan kawace domin duk damuwanta kuna tadi nan da daya ɗaya zaka gane in akwai inda take son ta kauce duk zaka gane kuma tadin da ke nan yana ilimantar da ita don kana gaya mata abun da bai kamata ba da kuma abun da ya kamata a yi in wannan ki zaki ce to wannan fa hanyar da kike doka wannan ko kuma ka wannan da kuke tare da ita nan tadin da kuke da ita nan ba zai abun nan naki ba don haka ki canja ka ba kuma da namiji shi ma yana yana da kyau a sa mishi ido irin abokanan da suke tattare da shi eh, domin ka san yanayin eh, zamanin mu yanzu nan yan mazan din shaye-shayen nan ba ma abin da ya fi muni kamar shaye-shayen nan in har zai je samu wani aboki ya bi su su je su kama shaye-shaye ko kuma su je suna ta barna a gidajen mutane bai da amfani sunana aisha to idris to hakika ba za a ce iyaye ne ga baki ɗaya da laifin ba don wa'insu iyaye suna kokari wa'insu ne dai akwai sakaci especially yaran masu kuɗin nan su sun fi ɓata 'ya'yansu fiye da 'ya'yan talakawa saboda zaka gani masu talakawa suna kokarin tarbiyyantar da 'ya'yansu amma idan suka fita sai ka je ka gani wani yaron ɗin ya bijire maka yanzu kaman a zamanin yanzu har akwai wani kira da ake ma yara ƙanana wai 'yan shila da aka samo mana yanzu zaka ga yara ne ƙanana sun bijire sannan kuma environment irin yanayin guri yana ɓata yara saboda ka tarbiyyantar da yaranka in suka fita wajen sa'o'insu sai ka ga sun sauya sun zama wani iri abu daban. muna so mu ji hankalin iyaye na tabbatar da cewa sun ba ma 'ya'yan tarbiyya na gari saboda sai an samu tarbiyya na gari ne shine za a samu ba za a amfani da su wajen bangar siyasa ba amma muddin baka ba yaro ka tarbiyya na gari ba ya kasance ya lalace daga gida shi to shi zai ba dan siyasa dama da ya amfani da wannan yaro ya kasance ya da shi a ah, kwasta da zaune tsaye da kuma kawo shi zaman lafiya ba al'umma don haka ina kira ga iyaye kamata san da su irin irin ah, abokanai da tare da sannan kuma 'ya'yan sun suka ina suke zuwa to wannan abubuwa da ya kamata ina ga iyaye yana sa da muhimmin rawa da ya kamata za su saka saboda cewa mun ba 'ya'yanmu abin nan da tarbiyya na gari amma bai kamata a dinga mai da matsalar kan sunana asma'u aliyu ni ce shugaban kungiyar tallafa mata musulmai da marayu ta najeriya ta jihar adamawa akwai wani abu rashin jawo mu kusa da mu ba ma jawo mu a kullum mu suna nisa to wannan abu ina gani iyaye mata wannan abu yana kawo rashin fahimtar har ya ma muke tarbiyyar mu domin da zarar mun ja mu jiki za mu san wani hali suke wani irin abokanai suke tafiya da shi da wa suke harka daga nan za mu san wani irin tarbiyya zaki ba ma ko ko wani irin eh, goyon baya zaki ba ma danki ko yarki don haka wajibi ne mu iyaye mu sani cewa lalle mu jawo ƴaƴa mu sani damuwansu mu saurara sannan kuma ki rinka nuna masa Allah abinda Allah ya ce da kuma abinda annabi ya ce wannan shine yawan fada da yawan duka duk ba shi bane nuna masa Allah idan ya san Allah yana fahimtar matsayin Allah to da ikon Allah ga tarbiyyar danki zai tafi yadda ake bukata sunana Joseph Zamdayo na daya zan ce zaka ga lokacin da yaro ya kamata ya zauna tare da iyaye to ba a samu attention na iyaye eh da za a samu iyaye iyaye suna wani harkan su daban a waje musamman ma yanzu wajen gidan shaye-shaye wajen karta yara ba su samu zarafi da za su zauna tare da iyaye domin su samu ba'asi daga wurin iyaye wata rana iyaye za su zo gida yaro ya riga ya yi barci wata rana kuma in yaro ya tashi daga barci iyaye sun tafi to da wuya yaro ya iya ya samu ya fahimci abin da duniya yake ciki haki na wajen koyar da yara na addini iyaye suke da shi idan yaro ya tashi da tarbiyya ya san addini ya san baban ya san attention na baban a gida to yaro ba zai iya fita ba domin zai fita ma baba zai tambaye shi ina zaka je saboda haka duk lalacewar al'amura yanzu duka a hannu iyaye ne a hannu iyaye ne ko da shike akwai waɗansu yara da suke fita a kashin kansu suna samu attention na baban amma sai su je su lalace daga waje ko a makarantu wannan kuma sashin daban ne amma mafi yawa 75% daga iyaye ne problem da yake same mu yanzu to yanzu kana ganin cewa me ya kamata iyayensu musamman don ka taɓo wani batu na yara da basa gaban matasa da basa gaban iyayensu. gaskiya iyaye ya kamata su koma ga Allah kowane mutum ya shirya kansa domin Allah in ya baka yaro ya baka amana ne domin zai tambaye ka ranar gobe kiyama yadda kayi da 'ya'yanka because baka bashi attention ba kuma ba a baka yaran nan domin ka wulakantar da su ba wulakantar da 'ya'ya hatta waɗansu mutane ma yara ba su girma a hannunsu sai kaga suna girma akan lai barkatatai haka duk fault na iyaye ne Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. gaida jimmai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Gwamnatin Najeriya ta jazanta kashe masu ibada a St. Philip da ke Ozubulu a jihar Anambra da miyagu masu safarar kwaya suka aikata. APC ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta kushe zanga-zangar neman Buhari ya yi murabus. Babu wani mutumin kirki zai shi sa kanshi cikin wannan al'amari ko da dan adawa ne, rented crowd ne. Ni ba bako bane a Nasarawa dan kakana fiye da shekaru ɗari biyu ya sauka a yankin. In tsohon dan majalisar wakilai Aliyu Wadada da ke martani kan siyasar bako da dan gari. Kakana wanda ya haifi mahaifina ma shi a nasarawa ka haife shi duk wanda ya kawo maganan bakonta bai son wadada ne bai san ma an wuce wannan ba shugaban nolge ibrahim khalil ya ce za su yi addu'ar maganin masu kawo cikas a yancin kananan hukumomi bayan samun nasara a majalisun dokokin tarayya duk mutumin da zai zama matsala a kan yancin kananan hukumomi allah yi mana maganinsa mukaddashin shugaban najeriya ya amince da naɗin manyan sakatorin tarayya 21 bayan jaraba da ta zubar da mutum ɗari biyu ɗari suka tsallake nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Haka dai, to yanzu bari mu kaɗa zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Hajiya Lubna Binta Muktar daga Kano da kuma shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. ga Hajiya Bintu Muktar. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Bintu Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija ta Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da kabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya. Wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba, sun riƙi kowa daidai. Ɗan wannan kabila na iya zama a cikin wancan siyasa, ɗan wancan ma na iya zama. haka nan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa da ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda akasarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke noman su kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu za ka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana hari har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan nan naka ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuran mu ya ba mu ikon yaya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi ma Mr. Mark Amani ya ci gaba da cewa Assalamu alaikum Aminu Mr. Mark Amani shugaban kananan kabilu na arewacin Najeriya har da Abuja don menene da ba za mu rika biya kan mu gaskiya ba don menene idan an tashi magana a ce talauci to in ba mutuwar zuci ba in ba mu ta rashin godiyar Allah ba idan Allah bai son mu ba zai yi mu ba ko shakka babu kowa sun da wani to shin ai mutum dama za ka yi wa mutane siyasa domin su bi ka amma ka ce za ka nuna mutane karfi domin su bi ka wuce idan na bi ka ta baka ba ta zuciya ba mai na yi in na bi ka dan dole aikin banza ne saboda haka mu biya a mu gaskiya wannan kenan sannan yan siyasan da suke ta yaudaran mutane suke tusa mutane ra'ayin banza domin biya bukatu irin nasu to gaskiyar magana su daina eh, su daina domin idan babu mutane shin su wane ne za su shugabanta su wane ne za su shugabanta an waye gari gwamna yau yau din nan idan ya fito neman takara zai yaudari mutane zai cuci mutane zai babu abin da ba zai faɗa ba domin zai iya tunawa lokacin da aka zo ana wani irin kamfani kowa ya san abin da nake faɗi saboda haka ni ina cewa wallahi sarakuna sarakuna ne na gargajiya ko da gwamna ko ba gwamna sarakuna suna nan daram ko da salari ko ba salari sarakuna suna nan daram dama can wallahi sarki ba abin arena shi bane sarki ba abin a yi wasa da shi ba ne saboda haka ni ina kira da zara aka ce kasa babu mai anguwa babu da kace babu hakimi to wannan fa garin ko kasar ba kasa bane domin babu wanda zai fito ya tsawatar in aka ce manyan manyan sarakuna manyan manyan sarakuna fa in babu mai anguwa da da kace da hakimi wallahi babban sarki babu abin da zai yi saboda haka mu yi tunani mu sake tunani mu san abin da ya kamata mu yi domin ci gaba domin wace gwamna kwata-kwata ya yi shekara ta kusa to ka zo ka samu sarakuna suna nan daram ka zo da kai sa'a kenan ka yi shekara ta kusa ba ka yi sa'a shekara hudu don me za ka zo ka yi rugu-rugu da al'umma a cikin a cikin shekara hudu sannan hayaniyar manoma da fulani kuwa dama can na sha faɗi in ba cuta babu yadda za a yi mun ce dama na taɓa cewa 'yan har rigingimu za su zama haka. To dajin sambizin nan da Boko Haram suke ta shawagi a waje, a je a rarraba su a ba Fulani in duk wani abin da za yi in har da ana komai domin a zauna lafiya ne to wannan shi ne mafita wanda dama zai taimaka al'umma gaske maganin kenan in ba haka ba ko da shi an mai da Boko Haram ta zama jari da gwamnonin kai har da kasar gaba ɗaya jami'an tsaro ma idan ba maganan boko haram ba su da inda za su samu kuɗi a yau kudade sun zama in ba ka yi magana saboda boko haram ba ba za ka samu kuɗi ba. To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala wannan shirin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. a da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. yayin da aka bude sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2017 da 2018 a gasar premier ta ingila zakarun gasar chelsea ta sha kashi a wasan farko a gidanta na stafford bridge inda burnley ta doke ta da ci uku da biyu a karawar wace ta yi zafin gaske chelsea ta karkare ne da 'yan wasa tara sakamakon jan katin kora da alkalin wasa ya baiwa 'yan wasan ta biyu captain gary cahill ya sami jan kati ne kai tsaye tun a minti na goma sha uku da soma wasan biyu bayan shigar mugunta da ya yi wa dan wasan bolle steven defoe yayin da shi ma check fabregas ya sami katin gargadi na biyu wanda ya rikide zuwa jan kati a minti na 80 na wasan tun a minti na 23 ne bonley ta soma jefa kwallo a ragar chelsea ta kara ta biyu a minti na 38 yayin da ta zura kwallo ta uku ana dab da hutun rabin lokaci to sai dai chelsea ta sami jefa kwallaye biyu ta hanyar sabon cefaninta albaro morata da dan wasan baya david louis. a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau sabuwar shigowa huddersfield ta soma da kafar dama yayin da ta doke crystal palace da ce uku da nema rooney wanda ya koma a tsohuwar kungiyarsa ta everton daga manchester united ya jefa kwallo daya da ta baiwa everton din nasara akan stoke city west brom ta doke bournemouth da ci daya da nema manchester city ma ta doke daya kungiyar sabuwar shiga wato brighton da ci biyu da nema yayin da watford ta yi kunnen doki da liverpool da ci uku da uku a halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar liverpool jagen club ya ce baya da zaɓi illa ya rungumi matsayar shugabannin kungiyar dangane da zancen sayar da ɗan wasansa philip coutinho dan wasan ya gabatar da takardar bukatarsa ta barin kungiyar bayan da shugabannin kungiyar suka yi fatali da wani tayin na kungiyar barcelona na fan miliyan 90 ga dan wasan club ya ce matsalar tafi karfinsa a halin yanzu masu kungiyar ne kadai za su zartar da hukunci a fagen tsere kuwa kasar jamaica ta sami kaiwa zagaye na karshe na gudun fanfalaki na mita 40 a gasar tsere ta duniya da yanzu haka ake gudanarwa a birnin london murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gayi da murtala masu sauraron mu da wannan neman ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum